Bismillahir Rahmanir Rahim. Fahimta kashi na bakwai. Wannan halayya sun shi ya janyo musu daraja a ainihin musamman ga samari. Dan suna shakkar tunkarar su da zancen soyayya balle kuma na shashanci. Wannan kenan. Soyayya su da Bilal sai ƙara bunƙasa take yi. Sai dai tana zargin yana ɓoye mata wani abu, amma ta zuba mishi ido ta gani ko zai faɗa mata. Sai take tana ɗaura agogo a tsintsiya hannunta ta tsinkaye ƙarfin turaren sa mai daɗin shaƙa. Dole ta san da hakan amma bata taɓa nuna masa ba. sai ma kushewar take kullum in ya sanyo amsa Salaman nasa ta da abin gefen sab za ta wuce ba tare ta gaishe shi ba ya riko mata gefen gal wani kallon banza ta watsa mishi ta fizge gelen ya gaggawa janyo kafaɗin ta ya rike gamta da matsa su da rantsa ido ta buɗe ta wulli masa rara murmushe ta da cije gefen lips ce aka ce miki ana tarban masoyi ya ambata a saitin kunnen-ta. ido ta zare tana waige waige sari ya gano manufarta kada wani ya jiyo abin da ya ce ganin babu kowa a falon ta saki ajiyar zuciya ta hankaɗa shi kuma riƙe ta da kyawu cikin fushi ta nuna shi Allah kafta hanya ta jaye wallahi Allah ya kyauta ya zama masoyiyarka na faɗa ma ni ɗin kayan sarake ne kai ɗin kam sai gani sai hange daga nesa duk kuwa mai tanka sai ka bar ni bai jade kwalilan mai katon ciki tana gaba faɗa ta kubce yana murmushi ya amsa yayi ɗayanki ne a ciki yan mata nan ya furta yana shafa tambansa tsartar da ya wuce kai Allah dai ya tsare ni Can ga gada wai zomo ya ji kiɗan farauta. Sai zaburo ta fice da gudu tana gyara riko hand out ɗinta. Bayan ta da kallo ciki da shauƙin ƙaunarta. Insha Allah sai na mallaki komai na ki yarinya. Ya ambata a hankali. Dani ya nufa kan domin yayi yi break. Yana shin break yana sakin murmushi. Don wata karamar mota parasol sai ɗaukar ido take ta nufa ta buɗe ta bismillah sannan ta zauna. Ta juya back seat ta zuba littattafan hannunta kusa da laptop ɗinta. Wanta na zuwa can ta ƙara latsa. Ta ƙi cire hannu don haka Ƙarin yayi yawa, tab ta ƙaƙƙautawa a guje, Sumayya ta fito gyale a hannu tana goge baki da tishu. Har ta iso Bahija bata saki wandon ba, sai da ta zauna gefen ta sannan ta saki. Harara Sumayya ta maka mata. Aikin kyauta tunda kin ɗima ne da ƙara. Mata tanka mata ba sai da ta ba tana shan fita gate din. Ta ce, Allah da gawa kin gama ɓata min lokaci da shiri take mutum kamar mai naƙudar ɗiya mace. Duka Sumayya ta saka mata a cinye tana dariya. Ke fa 'yar buhu ce wato mai naƙudar ɗiya mace ta fi tafiyar shiriri ta kome kike nufi Adala malama, ba shiriri ta nake nufi ba, daɗewa. Kin san an ce naƙurar mace wai ya fi jimawa. In ji wani ɗan kan inyam, ke ni kan ban sani ba, ɗan jarida banza kawai da shege iya tambaya. Akwai sai kin faɗa ma inda kika je. Ki ci na baki yanzu, sai da ta dariya sanan ta ce, Bismillah hajjiya wani da ta kawo ma shaƙa cikin wasa ido ta Zari. Ke bar wasan nan kada da tsayi a afku ki ja a ki asara. Tana dariya ta kwanta cikin sai ɗin ta ce, Allah ya kare afkuwan komi sai alkhairi kayan sarakinta. Amin mai sumi ta gargajiyan baki da kyawu ja ko da kin yi wanka wato ni ce ta gargajiya to da ta tura ce ke kenan a kin mada ta Chinese kin san ko kuna kama da su wurin ƙananan ido da gajeren hanci Allah ya saka mu wallahi ya dai saka mana akan kamar da lumbashi a jula kancin da kika yi mu kawalli aminiyar masoyiya ta sumi wasa nake yi fa aikin makaro duk daɗin bakin ki ba zai min komi ba Dariya ta sanya tare da manna mata abin tsali a haka dai suka isa school ɗin cike da shiriri ta wanda a cikin cikinsa suke. Suna da ƙasa bishiya hira suke bayan fitowar su lecture. Adabi waya kuka da sarakin ki akan kiran shi da kika da ta ɗauka. Lamshe da ta sam sannan ta amsa ya kasa yi min gamsasshen bayani sai kama kame da haka tun jiya na kashe my phone. Na san yanzu yana ce yana nema ta bai samu ba. Kuri su mata da idanu ba tare da ta furta kalma ba. kuma na yanke shawara zan tambayi Maryam in ji abin da ke faruwa saboda tun wuri in san matakin da zan ɗauka. Uhm, to Allah ya sa ki ji alkhairi. Amin. Amma da za ki shawara ta da ki yi ƙoƙarin cire son Bilal a cikin ranki ki kama Dahir wanda kika tabbatar da baki da ƴan hamayya a ciki kuma a kubula ta ɗaga mata hannu. Ya ishe ki aka su ki rike shawarinki don ta samu karɓuwa ba anan. Wallahi dabi ko me zaki sai na faɗa miki gaskiya in dai akan Bilal ne. Haba a ce mutum kamar tsinke dan dan siranta amma ki ta nacin sa halin ga dan dima san kowa kin wanda ya rasa kin kau da kai a gare shi saboda rashin tunani ta ja numfashi duk bai na kallon ta baki buɗe ta kuma ci gaba da cewa haba addabi don Allah ki san ja tunani mai kyau gaskiya domin sau ba ku dace da juna ba tagumi dai tana sauraron ta har ta sa aya har kin gama kamfen din dala ni ba wani kamfen sai gaskiya kuma daga kinta hausa sun ce sai bata bakin ke biki su ne ba zan ga bata ba a tarayya ta da ya bilal ba sai dai naga alkhairi insha Allah kuma ki sani ko na rasa shi ba zan aure mu ba saboda ba na sa sai kuma ta shi tana kallon su mu cike da jin kunya Ki gaba da zancen ki bai ko ko kunya faɗa kalmar baki ji ba to ki bar jin kunya feel free kawai damar ki ce Su mai ta furta cikin tsari bai da ido da fuska ta ranta su mai ta miƙe bari samu mana abu mai sanyi Sai gaba abanta ba tare ta jira amsar amsawar bahijjan ba amma da alama ita ma ranta ya ɓaci ta da ta ajiye gwangwanin diyu mai sanyi ta zuba inda ta tashi ta da buɗe ta soma tsotsa a hankali Mahita ta yi tsam da ranta cikin tunani sai kuma ta matso jikinsa mai da ta ce Sisumi ya haƙuri na ne ya ɓaci da zantukan ki amma wallahi ina son ya mu jadi so ba da ta aure ba ta yan wantaka shi su mutum Allah na fahimci ki kada ki damu kada ki damu kanki share kawai duk abin da ya faru ina ta yake manna Rungume ta ce na gode sis da fahimta ta Allah ya bar zumunci Amin addabi abin daɗin sarakinta duka ta kai mata ba ki da kunya suna. ya ke ce malama ta ko ki manta in tuna miki ne rushi ta kawai bata kara cewa ko ba saboda ta fahimci hauka take son manna mata wannan kenan bai da ce zaune kusa da parking space a baranda wanda aka zuba kujerun roba don shan iska ke su kujerun tabarnin mai dan faɗi cike da kayan marmari da drinks kujerar da take kana fuskantar gida yadda za ta iya hango duk wanda zai fita da kuma wanda zai shigo hankalinta ta ɗauka akan abin da take yi sai latsa laptop take cikin sauri kuma tana bin karatu alƙur'ani mai girma wanda ta kunna a cikin wayarta. Murmushi Sheikh Ahmad Sudes muryar Sheikh Ahmad Sudes ke fita a cikin suratun Namli. Sumayya ta iso ta zauna gefenta ta kwanto jikinta bisa kafaɗanta. Karanta da cikin kulawa. Sis ba ki da lafiya ne? Eh me ke damin ki? na, mara ta sannan ban kuzari a jikina. Ayya sannan Allah ya baki lafiya. Amin tana ta ta faɗa tare da zaro kanta tana leƙen abin da bai janke cikin laptop. Waye Junaid kuma Addabi? Abokin yayi Bashir ne. Me ya danki da shi? Sumi ta mata tambayar tare da zuba mata idanu. Daka tsawatai da abin da take ta da abin da take tare da tsare Sumi da idanu ita ma. Sun ɗauki wasu inda yake suna kallon juna sannan Bayeje ta kawar da fuskar ta Me yake rufe da yi wannan tambayar? Dariya Sumi ta ke dai amsa min tambaya ta sannan na ke tambayar ta sami shiga. Oke to babu komai illa friend ina ne a Facebook. To shine ya ganna online yake tambaya ta ya Bashir yana gida? Ya ya same shi na ce ya fita. Daga nan kuma ya tambaye ni karatu da dai sauransu. Oh, Naz shi ma yana cikin layin da tunda kin koma tamkar restaurant. Ko ba restaurant ba, ta ce da ita cikin matso mata rara. Dariya ta soma tana dafe ciki. Ana ciwo ba a daina sharri ba, don wulakanci kowa ke ɗauka ki leƙa min saboda kin mai da ni kaza uwar san maza, ai dole ki ji jajiba min kowaye. Kai addabi, to bai da wukan ni ba haka nake nufi ba. Ina dai taya saraki gadin kayan sa ne. Kya ji da shi, ɗan rainin hankali. In ma za ki fito a mutum ki fito ki faɗi gaskiya, ki fito babu ruwana da gulma. yaushe kika soma yi da sarakin da zaki ce wai kina tsoron sa ne kina tsaron kayansa ne Allah bi yanzu bana adawa da shi saboda na gano gaskiyar zuciyarki na sanar da yaya mujahid da ya haƙuri da ki Allah zai bashi wata tana kallanta ya tsana ta ce to me yace da yaji sirrin ne yarinya ba za ki ji ba to ai ta ai ta sirrin sirrin kwalkwala kawai dai su mutai sosai cikin dariyar ta amsa Eh, da manji kuma za ki mamakin matar da zai zabo cikin tarin 'yan matansa masu son sa da ƙaunarsa buhu buhu eh na ji su ta son nasa ina ruwa na da mai katar ciki kamar na mace mai cikin wata biyar in an kishi kike yi kenan to da in yi kishin wani ganin da saraki na dan sardidi kuma dan cas abin shi Sumayya ta kama haɓa tana kallon ta cikin murmushi. Ya kallon da kyau yarinya, ba na son miji kato mutum bi. Na fi son irin saraki na dan daidai da zai cilla ni sama ya cefe ni ma na cilla shi. Ya goya ni in goya shi ke kuma ke komai min ma in rama mashi ba wai in ga miji girman sa na bani tsoro musamman idan dare yi barin ma girma irin na ai ina jin matar shi a daren farkon su sai an kai ta hospital saboda yana danne ta zai yana danne ta sai ta domin murz zai mata numfashin ta ya tafi mai ta ya dariya ta dungure bai ji kai ta ce amma a dabi kiyar kiyar ya ce wallan in banda iskan ciya mu jaɗi ne ke wannan sharan a ya cancanci hakan ne ki riba fa sai wani ƙara bajewa ke kamar kuɗin cizo na tsawo kamar lishiyan kai wallahi matarsa tana cikin matsala kam Allah ya shiki cin fuskar haka nan kuma to kuma ai duk girman sa bai kai yaya bashir ba wannan kuma matsalar ki tunda ki kika ga zaki iya da shi nawa ido amma dai zaki sha bone Allah sarki kin bani tausayi ta ambata cikin shakiyanci duka ta saka mata a cinya Allah zaki sani za dai ki sani da katan miji eh idan ina son kana haka nan to Allah ya bar tare a kwashi soyayya amin suna na suna yin rasu ta amine ya faɗa da lokacin sallah sai suka shiga ciki Bayan ta da sallah sai ta zauna tana jan casbi Umma ta shigo ta zauna gefen gado tana ta Sai sauran shafa ta matso ta dafa nan dan Umma ta ce Umma ina ne. Lafiya lau. Shiru suka na wani lokaci sannan Umma ta katse shirin da kiran sunanta. Bahija, na mamma wai da gaske ne ku haɗa kanku ke da Mujahid? Allah Umma take kamar bata san ta ba. Sai ta sai ta ƙara maimaita tambayar sannan ta sauke numfashi a hankali ta amsa. A'a, to yayi yanzu ki tashi ki je abanku na san na san magana da ke kuma 'yan har ya nuna da ke. da kin amince da mujahid to ki amsa ba tare da musu saboda ni kaina na fi son ki da mujahid din akan wannan bilal din sai kasa da kanta tana jin wani ɗaci a ranta ga gabanta sai faɗuwa yake da fatan ki ji abin da na ce na ji umma ta amsa mu ta yana rawan umma ta tashi ta fice da bar nan zaune kamar gari gumi ta sa hawaye masu zafi ya zubo mata ta goge da bayan hannunta sannan ta miƙe ta fice zuwa sai dan abba cikin sanyin jiki ta samu wuri ta zauna bayan ta gaishe da abba bata ji ba da zuwa ba da ya sallama ya shigo Abba ne ya amsa mishi ya sami gefen Bahij ya zauna. Kanarsa bayici ce ta gefen ido suka haɗa idanu sakar mata murmushi da sauri. Sun kai da kai tana ƙara jin wani tukukin haushinsa a cikin ranta. Gyaran muryar da Abba ya yi ta mai da hankalinta wurinsa. Ya kira sunanta. Bai na ma ba. Ya muskuta kaɗan sannan ya mace. cewa. Yayin ki da ya zo min da magana akan ku haɗa ko in har kin amince da haɗa bikin tare da Nasu Bashir. Shi ne na kira ki in ji daga bakin ki. Shin kun haɗa kan naku ne da gaske? dai kanta sun kai tana wasa da yatsan hannunta tsawon lokaci ta ƙi cewa komai. Abba ya kuma duban da cike da kulawa. Bai jaka da ki ji komai ki faɗa min gaskiyar zuciyanki. Ba zan ƙya ba zan yi miki ba zan miki auren dole ba domin ki amana ce don haka abin da kike so shine zaɓi na. Nan ma har ya dasa aya bata ce komai ba. Waya matso nan bai ja ta miƙe ta isa kusa da shi ta zauna ya ɗora hannunsa saman kanta. Shirin ki yana nuna alamun cewa kin amince kake. Ta girgiza kai da sauri ta faɗa min abin da ke ranki. A hankalta so magana Abban, Allah ni ba mai wata magana da shi ba kuma ni ai da ya bilal muka yi alƙawarin aure. Ɗauke ta ƙarin ƙasa da murya. Abba don Allah ka haƙuri. Bakin jininka nake ba kawai da ina son cika ya bilal alƙawari ne. Ta kai ƙarshen magana cikin kallon Mujahid da ya dallo mata rara cikin dakiya ta ce da shi. Kai ma ya Mujahid don Allah ka aure ka taya ni ganin wannan ka taya ni ganin cika wannan alƙawarin. Wannan kallo ya watsa mata ta kawai da kai tana kallon Abba cikin fuskar tausayi. Ba komai bai yi jan. baki min komai ba ai matan mutum kamar sa Allah ya miki albarka ya tsare ki ga duk abin ki Allah ya taimaki rayuwar ki yasa sa bilal ya miki mai amana kamar yadda kika rike masa Amin ta amsa tana murmushin jin daɗi Ta ki tafi abin ki magana ya kare Abba ya umarce ta tafce da sauri tana hada tana sakamakon mugun kallon da mujari ke watsa mata kai kuma ba na ka na maganar Abba ya dawo da shi kogin tunanin da ya faɗa motsa yatsun sai suka kara suka yi kara yana duban fuskansa babu walala. ya kaɗa kai alamar yana tare da Abba ina son ka cire ranka a kan bahijan ka nemi wata saboda tana da zaɓinta kuma ni ba zan tursasa ta su ka ba dole in na haka na zama zalumi, don haka nake umarta ka da ka janye ƙudurin ka na son ku yi aure ka nemi wata insha Allah kana tare da nasara to abba na gode Allah ya ƙara girma na janye insha Allah madalla Allah ya maka albarka amin abba cikin dabara abba ya jansa da hira har saki jiki daga nan suka faɗa hira business ta da maganar gina wani kamfani na sarrafa abincin yara har bashir shigo shi ma so ba da na shawara wannan kenan mama wallahi Allah na gaji da abin da Hamad Bilal yake min sai kuma ta fashe da kuka mai tsanani Munirat mamar ta kira ta cikin buɗe murya ba ta ansa masa sai ta tsagaita da kukan tana sauraron gan tana sauraron ta ka isa ta ci gaba wallahi Allah ne da Hajiya Yalwa mace wallahi Allah dai ni Hajiya Yalwa mace ce ta haife ni sai kin aure Bilal kuma ke ɗaya zaki zauna tare da shi har abadan abadina da hanzari munira ta dubi mamam idanu waje ta ce mama zaki yana shi auren bahijja ce a babu ruwa da wata bahijja ce kuma ba zan hana su aure ba amma zai soke kamar ransa kuma zai aure ki dole sannan ke kaɗai zai mallake za ki mallake shi ba zan bari ki zauna da kishiya ba kamar yadda nake ni ɗin to ke ma dole ki zamo ke ɗaya a wurin mijinki ta zuba maman idanu Zuciyanta na mata haɗaci ta ce amma ma dole da annabi kada ki shiga malamai da yanzu ba domin neman min su domin neman min soyayya gurin hamma bila rana ta watsa mata sai ke kuma amma wala da duk inda zan shiga sai na shiga na ga kin aure bila cikin bata fuska wani da ta ce wallahi na hakuri da shi tunda ya ya faɗa min yana da sa kuma ba zai iya mata kishiya ba to yanke shawara zan fi da ɗaya daga cikin masu suna aura domin hakan zai fi min hankali akan na aure wanda baya yi da ni sai dan tursasawa wai ce miki tursasawa za a yi tursasa shi za a yi to ki sani da kanshi zai tako ya ce yana buƙatar auren ki ido rufe kai mama ana ga annabi kina rantsa ido ni fa ban san ban san ki da yawan bin malaman nan ne cikin fushi ta amsa to uwata sai na bi in kin isa ki hana ni in gani ya kawai munira ta miƙe cikin fushi ta nufa hanyar barin falo tana cewa wallahi idan in dan ni zaki faɗa alaka to ki sha zaman ki bana sa amma bilal yanzu kuwa baba na dawa zan faɗa mishi zabi na tana gama faɗa ta fice abinta mamayel wata bito na mugun harara zan ci ƙaniyar ki ko daga ki har uban naki sai ta miƙe ta fi gele tare da ɗaukar ki ɗin mota ta fice afsas tana cewa da zafi zafi ake bugun dutse bari in so ma cin uban wannan mai dogon wuya tukunna kafin in dawo kanki yar banzan yarinya sha kawai munira tana jin tashin motar Mahaifiyarta a wasu sabbin hawaye masu raɗaɗi suka zubo mata ta share da bayan hanta ta ɗaga hannayenta sama ta ce Allah ya shirya ta hanyar gaskiya ka nesanta zuciyarta gaban aikin asham ya sa ta gane gaskiya amin kwanta ta bi bisa bed ɗinta tare da dafe kanta da ke barazanar rabewa biyu